assalamu alaikum wa rahmatullah ni ne naku abu ahmad yau ma ina tafe muku da wani sabon bidiyo wanda yake magana akan harkan youtube channel yan uwa ina tafe da wato encouraging ne ga al'umma ga baki daya lallai harkan youtube wani harka ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ta ga duniya ga baki ɗaya wanda ta sanadiyar wannan hanya al'umma waɗansu suke samun wato ɗan kuɗi na sa aljihu wanda ma zan iya cewa ma ya fi kace ma ɗan kuɗi don ana samun kuɗi sosai da wannan hanya al'ummanmu zuwan facebook sun shige shi sosai sun karɓi shanu biyu kowa tashi zaga ya buɗe facebook kowa tashi facebook zuwan whatsapp haka shi ma haka zuwan tugo ban manta ba shi ma al'umma sun karɓi shanu biyu amma abinda har yanzu mutane ba su gane ba shine youtube wanda kuma youtube din nan yana da ɗan sauki fiye da sauran wayannan social media da muka dinga amfani da su wancan lokuta wanda ba sa ba mu ko sisi sai dai ma'aita amfani da kuɗinmu na data amma yanzu youtube channel idan ka bude shi hanya ne wanda idan ka kai abubuwan da youtube suke nema to shi kenan za a fara biyan ka bi ma'ana gwargwadon bidiyon da ka daura gwargwadon yadda aka kalle shi gwargwadon yadda aka samu kuɗi amma sun sa ka'idoji sai kana da subscribers mutum dubu ɗaya sa'annan an kalli videos ɗinka awa dubu hudu wannan shi ne kawai wanda shi kuma harkar nema kowa riga sani ko da yau ka buɗe shago so baya da za a ce daga yau kuma ka fara samun riba a ce har al'amarin naka ya bunƙasa ka gai mustawayin da ake bukata a'a a hankali a hankali komi yake yake ko yake zama wani abu za ka samu mutum zai buɗe channel a facebook amma sai ya kai shekara kusan biyar ko fiye da haka wani ma shekara uku kafin ya kai 5000 uh, friends wani sai ya kai shekara nawa da yawa bai kai wannan musamman ba amma za ka samu da yawan mu facebook din shi ya kai mutum dubu biyar wani uh, kuma yana gab da haka har ka kai kana ta cicire friends kana rarragewa to shi, uh, youtube mutum dubu ɗaya kada ake bukata ka kai kana kaiwa mutum dubu ɗaya nan da kuma 4000 views kaga wani facebook ɗin shi sai shekara hudu ko biyar yana ta maintaining ɗin shi to haka shi ma channel ɗinka na youtube kai ta maintaining shekara ɗaya shekara biyu sai ka ga ka kai musu wanda kana mamaki gashi ta wannan hanyar kana samu kana samun kuɗi wanda har wannan hanya za ta iya kai ga musta wanda za ka iya rike iyalan kasancewa a youtube akwai masu samun kuɗi babu adadi zan buga misali da wannan sha'irin na Albeti, wato basim karbala'i kusan cewa a duk wata basim karbala'i yana samun dala dubu hamsin dala dubu hamsin a kudin najeriya an ka buga kusan miliyan goma sha takwas ne a shekara nawa zai samu tsakani da allah ka gani yana yin waka ne kawai na yaban ahlbaiti ya daura a youtube din shi wannan sha'irin ai wani mai kuɗi ne kowa ka bane miliyan sha takwas ba ƙaramin kuɗi ba ne kuma da zuwan youtube channel kwata-kwata shekara nawa bai wuce shekara sha biyar ba kwata-kwata a yanzu so in kai ma za ka maintain kai ka iya waka ne kai ma ka yi wakan ka yi bi albeti daura a hankali hankali kana neman friends eh, wanda za su je su maka subscribe za ka samu da haka ake tarawa ka mutane su maka subscribe sa'annan wani kuma in Eh, ka sa abokanansa su masu sai aka su yi subscribe haka haka hankali hankali sai ga an kai ga wannan saboda shi wannan harkan sabo ne a cikin al'ummanmu to yana da kyau mu zama muna daga cikin asabiqun awwalun na farko farkon da suka shiga cikin wannan harka kar mu zauna sai wa'ansu sun mori abin kafin mu zo mu shiga yanzu mu a hausa ko ko in ce a yankinmu najeriya wa'anda suka shiga wannan harkan su ne 'yan hausa fim ko in ce masu harkar comedian sun shiga sun bata abin ga baki ɗaya komi kawai da an tashi kawai harkan komedi um, harkan shirme da sauransu ga kuma harkoki daban-daban da duniya haka ake kowa ke nuna abin da bai wanda Allah ya mishi karatu ne ka iya barin faɗa muku wani ma game yake yi kawai game ɗinan da ake yi zai ɗauke shi a bidiyo ya ɗaura ba sai ma fuskan ka ya bayinu ba in kina ganin ke na mace ne kina jin kunya ba ya fito ba ki jarabta wannan hanyar a gidajen mazaje yanzu kowa ya riga ya sani ba kowane sana'a ba dama yan mata majority yana kai su zuwa su je su koyi dinki ne ko ko saka da sauransu yanzu kuma abin an yawa maza ma sun shiga abin sun yi to ki koyi ki zo ki yi bangaren girki mana tunda mata kowa sanin harkar su ne girki ki dinga nuna yadda ake girki kina bayani minti bakwai minti takwas ki daura ga yadda ake yin kaza ga yadda ake yin cincin ga yadda ake yin sinasir ga yadda ake ki daura a hankali hankali kuma kuna da friends kana bi ka ce wani je kama subscribe wani mai subscribe wani kuna advertising a hankali hankali sai ga kai musta wanda ake bukata kuma kaga an fara kuɗi ya fara zuwa maka wannan hanya al'umma mu dage mu shiga wallahi muna ganin kamar wasa yanzu ni lokacin da na fara wannan al'amari ina da channel ko in ce na bude youtube tun kusan 2017 eh, nake so in ce tun 2017 na bude amma ni da ban damuwa ba da kawai shigan kalli youtube din mutane in kalli kaza abin mutane in ba ban damu da ni in nemo subscriber ba sai da mubaraki tv din nan suka yi magana lalle ya kamata mu shiga harkar nan mu hausawa mu kaza mu kaza na ce to in dai mu za mu ta mu wasu su shiga su shiga mu bara mu shiga ba mai amfani kawai dan nima na ce to nima bari ka nima bari shiga yau da na fara advertise din channel ina bai kai wata nawa ba a yanzu in ka ji adadin subscribers da nake da shi sai kai mamaki gudun wata uku kadai so kai ma in ka ce in ka jira jarabta wannan za yi ina da friends a facebook sun fi mutum dubu biyar in je in rage in dawo in je a page dina shi ma ina da mutane ko ina ina advertising ina ina mutane a je subscribe a je subscribe wallahi ba kai wasa ba sai ga abin da na ci dan ba faɗa ko nawa nake da shi ba amma <laughs> wallahi na tara mutane da yawa sai kai mamaki kuma ko da a ce mutanen da na tara ina faɗa maka masallacin garin ku ba karamin masallaci zaka tara ba zai iya kwashe mutanen da yanzu suka mu subscribe a cikin a cikin channel ina so wasa-wasa sai ga Allah ta'ala kai mutum ya kai mustawan da yake bukata ka fara ka gani insha Allah za ka za kai wannan mustawan kar ka yi tunani to me zan yi ka yi tunani duk bai wanda Allah ya maka yi ka daura ka gani Allah zai baka sa'a zai baka cin nasara Hausawan mu kar mu bari mutane a mana nisa akan wani abu komin ya kamata a ce mu mu dage kar ka ji kunya kar ki ji kunya ku shigo mu zo mu yi wannan al'amarin Allah ta'ala zai taimake mu ina kiran mu wannan hanya hanya ne mai kyau insha Allah in kai ba za ka iya yi ba to ka sa ɗan ya yi yana da wani baiwa da Allah ya bai ko ko wani al'amari da ya iya ya jarabta ya shiga ta wannan hanya sai ku kun samu musa wanda kuke bukata Allah ta'ala rafa mana asiri wassalamu alaikum warahmatullahi